Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya dari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita dari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya tare da babaya kuma kere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a yau Alhamis 15 ga watan Disamba shekara ta 2016 da farko ga kanun labarai. kimanin kashi biyu cikin asibitocin jihar borno a najeriya inda ta'addancin boko haram ya ɗaiɗaita sun lalace ko kuma sun daina aiki babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi allah wadai da mamaye ofishin hukumar zaɓen ƙasar gambia da jami'an tsaron ƙasar suka yi sai kuma shugaba salva kiir ya roƙi al'ummar sudan ta kudu da su yafe masa akan kurakurai da ya musu a baya kanun labaran kenan eto albishir ne mai kyau amma mu a tattalin arziki kullum mukan kalli alƙaluma ne alƙaluman abin da ake gudanarwa musamman alƙaluman halhawan farashi hauhawan farashin nan idan alƙalamin nan fa ba a duba shi ba ya dawo ƙasa mai sharhi kan tattalin arziki a najeriya yusha aliyu kan kasafin kuɗin baɗi da shugaban najeriya muhammadu buhari ya wa majalisa jiya laraba yan kasuwa jihohin sokoto da Kebbi da katsina sun koka kan dokar hana shigo da motoci matuka motocin fasinja sun koka da yan sanda a jihohin adamawa da taraba cewa suna hana su sakat za mu kawo muku shirin domin iyali assalamu alaikum jama'a kimanin kashi biyu na asibitocin jihar borno a najeriya da ta'addancin boko haram ya daidaita an lalata su ko kuma sun daina aiki a cewar wani sabon rahoto hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa jiya laraba a cikin rahoton nata cewa akalla kashi 35 cikin 100 na asibitoci 743 a jihar sun lalace kwata-kwata jami'ai suka ce wannan adadin ya bayyana ne a rahoton farko da wato bayan hukumar kiwon lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar borno suka kaddamar da wani tsarin tattara bayanai akan matsayin aikin kiwon lafiya a jihar wakilin hukumar kiwon lafiya ta duniya a nigeria wendy alemo ya ce babban aiki da hukumar ta sa a gaba shine ceto rayuka da kuma rigakafin cututtuka tsakanin mutane miliyan shida da ke da buƙatar taimako na kiwon lafiya cikin gaggawa rahoton ya ce an kafa kimanin asibitoci na wucin gadi guda 100 a jihar borno don biyan bukatun jama'a na kiwon lafiya ciki har da kananan asibitoci 49 masu ba da jinyar gaggawa a sansanoni 'yan gudun hijira ƙungiyar boko haram ta zafafa kai hare-harenta a kwanan nan biyu bayan sararawar watanni na hare-haren shekaru bakwai da ya hallaka sama da mutane 20 wannan rikici dai ya haddasa matsaloli na jin kai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun yayi allah wadai da mamaye ofishin hukumar zaben kasar gambia da jami'an tsaron kasar suka yi ya kuma yi kira a gare su da su fice daga ginin nan take a wata sanarwa da kakakin babban sakataren ya fitar jiya laraba sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga sojojin gambia da kada su ɗauki wani ƙarin mataki da zai iya jefa zaman lafiyar ƙasar cikin rudani a shirin mika mulki da ake ciki a ƙasar ta afirka ta yamma wata tawagar shugabannin kasashen afirka ta yamma su hudu karkashin jagorancin shugabar liberia ellen johnson salif ta gana da shugaba jamme a shekaran jiya talata a gambia bayan ta dawo shugaba ellen johnson salif ta ce bangarorin da wannan al'amari ya shafa duk sun kuduri aniyar samun zaman lafiya a don haka ta ce a tattaunawa wannan al'amari a taron kolin kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashe ta yamma wato ecowas da za a yi a ƙarshen wannan mako a birnin abuja najeriya a can kasar somalia kuma kotun da ta yi shari'a kan takaddamar zaɓe a somalia ta yi jifa da sakamakon kujeru goma sha ɗaya zaɓukan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a kwanan nan a saboda kurakurai da dama da suka haɗa har da harbin bindiga a wani rumfar zaɓe wannan hukunci da aka yanke akwai yiwuwar kila ta ƙara jawo cikas ga yunkurin da ƙasar somaliya ke yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen wannan shekara masu kan lamirin kwamitin sun ce akwai wasu muhimman batutuwan magudin zaɓe da aka yi watsi da su suka ce a cikin batutuwan har da zargin cewa kai tsaye fadar shugaban ƙasar na tsoma baki a harkar zaɓe sai dai shugaban ƙasar hassan sheikh muhammud bai mai da martani akan wannan zargi ba shugaba salva kiir ya roƙi al'ummar sudan ta kudu da su yafi masa akan kurakurai da musu a baya shugaban ya nemi gafarar ne a jiya laraba a jawabinsa na ƙarshen shekara ga majalisar dokokin ƙasar ya kuma umarci rundunar sojin gwamnatinsa da su tsagaita buɗe wuta kuma su samar da yanayi da zai ba unguwanni damar sasantawa da junansu ya ce wato da zimmar haɗin kai da yafi wa juna da kuma tattaunawa shugaba salva kiir ya ce ina roƙonku al'ummar sudan ta kudu ku yafe mini akan kurakurai da na tafka a baya ya ce wannan ne abin da ƙasar mu ke bukata don haka mu fara aiki yanzu labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc jiya laraba da daddare 'yan tawayen siriya suka ce an kulla wata sabuwar yarjejeniya da nufin kwashe farar hula da waɗanda suka jikkata daga gabashin birnin aleppo kuma ana sa ran nan da 'yan sa'o'i 'yan gudun hijira za su fara ficewa daga yankin da ke hannun 'yan tawaye kafofin 'yan tawaye da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a yankin sun tabbatar da rahoton na tsagaita buɗe wuta amma jaman gwamnatin siriya sun ce ba su da masaniya game da sabuwar yarjejeniyar kuma ana ci gaba da yin shawarwari a halin yanzu kuma babban jami'in hukumar kare 'yancin bil'adam ta majalisar ɗinkin duniya zin ra'ad ya nuna damuwa kan wargajewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tun da farko a aleppo don ba da dama a kwashe fararen hula daga wannan birni da yaƙi ya daidaita yarjejeniyar ta wargaje tun kafin a fara kwashe farar hula a yayin da ake kalubalantar dalilin wargajewar yarjejeniyar tsagaita wutar sake komawa ga kai hare-hare da rundunar gwamnatin siriya da ƙawayensu suka yi a yankin da ya cika maƙi da fararen hula yana zama wani babban keta ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa kuma akwai alamar za a tafka yana yiwuwa ya zamanto tafka laifuffukan yaƙi a cewar wata sanarwa da zai da fidda a jiya laraba. da yake ɗaukar nauyin taron kolin wuni ɗaya a shirin taimakon juna wato da ake kira my brothers keeper a turanci a jiya laraba shugaba barack obama ya kira ga jama'a da su yi abin da za su zama zakaran gwajin dafi ya ce wannan shine abin da zai yi bayan ya ajiye ragaman shugabanci a wata mai zuwa a kokarin da yake yi na kawar da wasu shingaye shugaban wanda shine bakar fatan na wato afirka kenan da ya fara tserewa a shugabancin amurka ya kaddamar da shirin taimakawa juna na my brothers keeper a shekarar 2014 don taimakawa wajen rage gibi wa yara da manyan bakar fata ciki har da ƙara yawan waɗanda suka kammala karatun sakandare da rage yawan marasa ayyukan yi shugaba obama da yake shirya taron na ƙarshe a fadar white house a jiya laraba ya ce wannan ne mafarin wannan shiri da aka fara shekaru uku da suka shige kuma ya ce yana da niyyar zai ci gaba da ba da gudunmuwa ga wannan shiri har tsawon rayuwarsa labaran duniya kenan agama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc jiya laraba shugaban najeriya muhammadu buhari gabatar da kasafin kuɗi na baɗi na naira tiriliyan bakwai da ƙari wadda ya nuna ƙarin kashe kusan ashirin kan kasafin kuɗin bara to shin talaka zai samu sauƙi daga tsananin halin rayuwa da ake ciki a halin yanzu kamar yadda shugaban ya yi bayani ga fashin baƙi da malam yushau aliyu masanin tattalin arziki ya yi eto albishir ne mai kyau amma mu a tattalin arziki kullum mukan kalli alƙaluma ne alƙaluman abin da ake gudanarwa musamman alƙaluman halhawan farashi hauhawan farashin nan idan alƙalamin nan fa ba a duba shi ba ya dawo ƙasa to raɗaɗin tattalin arziki zai ci gaba da shafan mutane da ɗan abin da ke hannunsu wanda ya hana mutane da dama ɗaukan abin da ya kamata su ɗauka da kuma yin abin da ya kamata su yi saboda haka albishir ɗin shine ni inda na kalla shine kuɗaɗen da aka sa na ayyuka manyan ayyuka wannan zai taimaka kwarai wajen samar da aikin yi wajen samar da ƙarin kudaden shiga a hannun mutane da kamfanoni wanda zai taimaka ma tattalin arzikin kasan ya zabura amma zaburan shi ba fa zai yi ba wani bambanci mai girma tsakaninsa da na 2016 in ka ɗauki alkaluma na hauhawan farashi sai wannan alkalami na hauhawan farashi ya sauka sannan abubuwan da za su taimaki mutane su ci karfin su ya dawo a kasuwa sannan zai aiki a shekara ta 2016 kasafin kuɗin zan iya cewa ya ɗori ne kan canji naira naira 197 kan dala amma wannan na shekara ta 2017 shugaba buhari ya ce naira biyar ne kan dala Eh to ai a bara din ko da aka yi akan 197 ai an samu canje-canjen matsayi daga babban bankin kasan akan samar da kudaden kasashen waje a wajen 'yan canji da bankuna aka yi ta canje-canjen eh, wato matakai na gudanar da tattalin arzikin wanda aka yi ta gwadawa ba su yi aiki ba muna fata abin da zai faru a 2017 an samu karatu mai girma na abin da ya faru a 2016 wanda zai taimaka a gudanar da 2017 cikin yanayin da zai taimaki tattalin arzikin kasa Duk da an hana shigo da wasu abubuwa, amma shugaban wannan kasafin ya ce za a taimaka waɗanda suke da ƙananan masana'antu ya kaga wannan. Eto eh mu a irin fahimtar mu na tattalin arzikin ƙasa dole ne na farko su waɗannan ƙananan masana'antu a taimaka musu saboda in an shiga tawayan tattalin arzikin ƙasa gwamnati tana faɗaɗa taimakon da take ma masu gudanar da tattalin arzikin ƙasar ne sannan a daɗa shirya su sannan kuma a samu su abin da zai taimaki kasuwancin su sannan kuma muna kira da dole sai an samo yanayin da su ma a fara fitar da su zuwa ƙasashe domin su nemo ma mutanen karin kuɗin shiga ta haraji. Amma ba bisa shashanci ba. A ƙoƙarin inganta tattalin arzikin ƙasar Najeriya, gwamnatin tarayya ta hana shigo da motoci da kan iyakokinta mataki da 'yan kasuwa da masu ruwa da tsakiya jihohi da suke kan iyakar ƙasar musamman Sakkoto da Kebbi da Katsina suka ce zai mai da harkokin tattalin arziki baya ainu a yankin kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana. aminu dan iya shine shugaban kungiyar fiton kayayyaki da hukumar kwastam mai kula da yankin jihohin sokoto kebbi da zamfara toshe bododin nan da aka ce a yi dangane da shigowa da motoci jama'a za su shiga cikin wahala ba ɗan kaɗan ba wai especially masu kamfuna na kiliyaran su arewacin najeriya za su koma ba su da abin da za su yi masu cin abinci ta wannan hanyar direbobi ne masu wanke motocin nan an ɗauko masu canza tayoyi masu yin faci masu dafa abinci ga hanya wasu tsaya su ci su samu wani abu wallahi komai zai tsaya cak so kaga an kara samun zaune gari banza zai iya lidin zuwa ga ta'addanci da kuma wasu abubuwa da ba ake fata ba to amma dai yanzu abin zai kara tsananta ne a nan yankin arewa saboda su kudancin najeriya 'yan murna suke yi saboda sun kara samun ingancin revenue dinsu na can na jihar su rashin tunanin da kenan ba duk mutum zai iya zuwa kasashen turai ya so motoci ya biyo da su ta ruwa a sauki wani ya je ya saya ba amma a nan dinnan nan da ake gani bana mun tara kuɗi sun ta sama kusan tu biliyan daya nan so sokoto bi zamfara revenue kawai na custom to sai dai kwantarolan yanki na hukumar custom mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara sani madugu duk da yake ya ce ba su ne suka shata tsarin ba yana ganin ba wani aibu a tattare da shi mutanen najeriya su ne suka assasa wannan kasuwa da take garin kwatano kuma kuɗin mu ake ɗiba ake zuwa kwatanan nan ana siyo motocin nan kuma duk wanda isai mota sai ya biya ka'idoji na waccan kasar. kuma in suka tashi shigowa wasu su ma sai sun shigo ta kasar Nijar a kasar Nijar ma akwai wani dan tallafi ko wani haraji da suke dan dora musu duk sun biya wannan kuɗaɗe amma sun zo Najeriya ba sa son su biya wannan kuɗaɗe na Najeriya tashoshin jiragen ruwa na Najeriya sun rasa ayyukan yi mutane 'yan najeriya sun rasa aikin su kuma sun rasa kasuwancin yi domin mu 'yan najeriya mun koma garuruwan kwatano can muke zuwa muna kai arzikinmu kuma kayan da ake saukewa a birnin kwatano ko birnin lome kashi 99 kaya ne da aka yi su domin najeriya to me zai sa mu 'yan najeriya ba za mu raya tashoshin jiragen ruwanmu ba mutane na ganin cewa kamar wannan shirin zai amfani wani yanki ne kuma wannan na nufin kenan kashe ita kanta eh, yankin arewa yo ai wannan ba raya arewa ake ba da shigo da motoci da ake ta iyakakin kashe najeriya ake kuma kashe arewa ma ake yi to matsayi yaranka ka sa a makaranta sun ƙi yin karatu sun tafi ba abin da suke yi sai fitan tsallako da mota zuwa cikin najeriya saboda mai saboda suna samun kuɗi wannan ayyuka da ake yi na kan iyaka ɓata 'ya'yan najeriya kawai ake yi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya matu wato kungiyar matuka motoci ta ƙasa reshen jihar Bauchi da ake kira NURTW a takaice ta koka kan yadda jami'an tsaro suke takura musu da fasinjoji musamman Fulani a jihohin Adama da kuma Taraba suna tilasta musu ba su cin hanci. Shugaban kungiyar Abubakar Mai Riga ne ya bayyana haka a wani taro da manema labarai a Bauchin. abin da ke tafe da mu mun direbobinmu suna kawo mana complain in sun zo shiga jalingo suna samun matsaloli masu yawan gaske matsaloli matsalolin shine su kansu direbobin ana tare su suwa suke tsare su police suna tsare su suna tambayan su sauke fasinjan da suke cikin moto gaba daya a kasa in suka sauke su suna tambayan wani kati wani national id card wani katin zaɓe in an same ka da su ma duka dai to da iya fito maka ta wata hanyar da da cutar da kai idan akalla motanka akwai fulanin da suka kai goma to ba mamaki he ka ba da kuɗin da ya kai naira dubu ashirin su wuce direban ne zai bada da kuɗin a planin ne suke har hada kuɗin su bayar to shi yasa mu muka ga wannan abun yana kawo mana matsaloli da yawa a aikin mu sana'armu na tuki mu kanmu tun da wannan abu ya fara yanzu ya kai kaman wata nawa kalla abun ne ya kai wata hudu da farawansa amma yanzu nan dan wadan satuttukan na ya fi tsanani kun taba kai koke ma jami'an tsaro kaman shugabanninsu eh to mun yi zama da union na jalungu tunda da kasa mu muna nan bauchi ne kuma sun ce sun kai koke har ila yau na ji ta bakin wani ce da jami'an tsaron suka karbi kudade a hannunsa sunana ibrahim ana kira na dan bafa keti nikan bi hanyar taraba wanda da ke faruwa mun kusa mu shiga garin jalingo sai ma'aikata suka tare suka ce mu ba su takardun shaidar zama dan kasa muka nuna musu takardu suka ce ba wannan suke so ba sai suka ce mun ba su kuɗi naira dubu goma goma muka ce ba ma da kuɗi naira dubu goma goma suka ce to sai dai mu komo duka hiddo cikin kuna muka ce sai dai mu koma inda muka yi to ba za mu shiga tara ba to akan wannan dai sun karbi kuɗi dai wajen mu dubu uku uku sun bar mun shige amma an ji ta bakin DSP David Michelia kakakin hukumar yan sandan jihar Taraba ya ce batun karban na goro zargi ne kawai a'a maganan yan sanda suna tambayan mutane ID card kuma suna karban na goro wannan a waje na yanzu zargi ne sannan kuma ina tabbatar maka da cewa idan har a kaji abu kamar aka to zan bincika abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria Kuna tare da sashen Hausar murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 12 da minti 17 da yan kai halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku ke da ke da Kan wannan magana ta Habiba ni isiya na riga na ɗaukowar raina in zai yi da nama na sai ya bani 'yata. irin wannan takardama ta faru a jihar kano amma a matsayin shi kanshi sarkin kano mai girma lami da sanusi ya shiga ya tabbatar da yarinyar na mai suna isa shi an maida ta ga iyayenta yau tana a jihar ta aka maida ta don haka muke roƙo shi kanshi mai girma mai martaba sarkin katsina ya bi gurbin abin da mai martaba sarkin kano ya masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawalta muku za mu ɗora kan bayanin barista Yakubu Salibawa lauyan da ya tsaya wa Isiyaku Tanko kan batun aure da yasa Habiba ya shekaru goma sha hudu da aka aurar ba tare da sani ko amincewarsa ba. Barista Bawa yana bayani kan abin da ya wakana lokacin da suka je ofishin kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina domin bin bahasin wannan batu lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. Ran da aka kawo yarinya sai wani dogari ya sa yarinya gaba ya kawo ta ofishin kwamishinan 'yan sanda kwamishina yana ganin yarinya uban yarinya zai bude ya ɗauko takardar haifuwarta saboda ta goma sha hudu sai ya ce ba sai ka ma kawo takarda ba da gani yarinyar nan karamar yarinya ce ma ba ta isa aure ba ya magana zahirin magana wadda take ta yayi ta bisa ga tunaninsa na uba shi kansa kwamishina kuma dattijo ya nuna cewa yarinya dole kafin ta yi aure sai ta nemi albarkar iyayenta da sanin su da izinin ta shine za su samu albarka abin da muka nemi kwamishina yi shine shiga maganar ya mai da wannan yarinya ga ubanta da mahaifanta sai dogar ya buɗe ya ɗaga hannu ya ce mai martaba ya ba shi umarni sarkin katsina cewa idan an gama intabiyu ya tabbatar da lallai an kai mai da yarinya fadarsa a nan take da zai ce a'a sai kuma ya yarda wani malam a shafa ya tashi ya bayani cewa tun da mai martaba ya roƙo ya yadda da haka sai yarda aka mai da yarinya sai ya ce ma malam ishaku tanko washe gari ka je wajen mai martaba ka karbi yarka abin da ya bamu mamaki na ji shi kwamishina magana cewa ba su da hannu a ciki ba mu ce sun ce a aurar da yarinya ba tare da sanin iyayenta ba kuma ba ta kai shekaru ba amma abin da ya za muka ce shi kan shi yana da hannu abin da ya kamata ya yi karkashin doka ya yi aikin da ya yi ba don haka shi ne mu ma muke korafi a kan rashin ɗaukan matakin da ya kamata ya ɗauka kuma rashin ɗaukan matakin a wurinmu shi ma ya ƙara sa a yi mata auren dole da kuma ba tare da izinin iyayenta ba wanda yake a ƙashin doka ba haka ya kamata ba kuma bai dace ba ya haramta to da ya je wajen mai martaba mai martaba kilishin katsina ya gabatar da magana cewa yarinya ta musulunta akwai katanga tsakanin ka da ita ba ka cin gadon ba ta cin gadon ka sai malam ishaku tanko ba wai shi kaɗai ya je ba mutum biyar suka je tare da su suna nan su ne shaidu da a gaban aka yi ba kazafi muke ba ko muna ga mutane aikin mu abin da muke magana ce ta aikin lauya duk abin da zamu muna da abubuwa da muka rike kuma ba wai faɗi muke ba zahir haka ya faru sai ya buɗe baki ya ce to abin da za a yi yanzu shine shi malam ishaku tanko ya ce a taimaka a yi mashi uzuri a bashi yarsa ta je ta rika ma addinin musulunci a gidansa sai mai martaba ya ce ba zai yi haka ba abin da za a yi shine yarinyar nan yanzu akwai sadaki da zai karba dubu hamsin a kanta duk wanda zai aure ta zai aura mata ita shi kenan sai ya buka da baki ne martaba ya ce masa kuma ni ma kamun laifi zan ci ba'asi sai ya ce tuba niki me laifinsa ya gaya ma lauya ya rubuta complain akan wani yaro jamilu lawal wanda yake cewa kati an ɗauke maka yanka ƙarya ba haka aka ba don haka yanzu a je a rubuta wasiƙa aka je aka sa ɗan sanda ya rubuta wasiƙa su suka yi bayanan da suke so su bayani dan na ji a cikin intabi wani malam isa yana magana cewa an yi takardar yarjejeniya gaskiyar ita ce ba yarjejeniya ba ce ba haka aka yi ba Shi nan, malam ishaku tanko ya ce shi kan ba zai yarda da ya sa hannu a takarda ba sai dogare suka ce idan baka sa hannu ba za mu yi maka duka aka tirsasa masa muna da shaidu da aka yi a gabansu. in kotu za a je za mu kawo su za su faɗi magana su maimaita nan take aka ɗauki takardar ne yanzu da nike maki magana takardar tana hannuna ina da kwafin takardar ba ne aka yi ba don haka maganar ba ta da tushe ba haka ba ne kuma a ce mai martaba mai martaba shugaba ne na al'umma ko kai Kirista ne ko kai musulmi ne a jihar katsina kuma haka muka ɗauke shi mu dai abin da muke magana idan akwai adalci yarinyar da take shekara sha hudu bai kamata a ce har yanzu an mata aure ba bayan haka masarautar katsina ta fito ta faɗi magana cewa wannan aure ba za a iya soke shi ba a doka ya tabbata kuma dole ne ya ya halarta muka ce a'a abin da muke kalubalanta shine ina so jama'a duniya ta gane abin da muke magana a kai maganar nan shine mu namu muna duba doka a yanzu turbar Najeriya demokaradiyya ce ƙarƙashin kundin tsarin mulki. Sai muka ce aure da za a yi ma yarinya 'yar shekara hudu ya saɓa ma doka. Ba ta da iko ta yanke wa kanta hukunci. Akwai dokar da ta faɗa a Najeriya ta kare haƙƙin yara. Da muka yi wannan a ƙarshe yarinyar nan aka aurar da ita yanzu tana gidan Jamilu Lawal kuma uban yana fama mun yi roƙo duk inda ya kamata mu kai magana nan mun yi roƙo mun yi har yanzu ba a ce komai ba amma abin nan ban takaici kuma a matsayin mu na lauyoyi muna ganin ba a daidai ba to gaskiyar maganan na abin da ya wukana kenan kuma har yanzu abin da muke ciki kenan tun sha shida ga watan august a wannan shekarar muna fama muna neman aiwa mutumin nan adalci shi ya rayar da yarsa shekara sha hudu mai martaba da duk wani mutum ɗan adam bai san yadda aka yi ya yarar da yansa ba ya kai ta makaranta ya ciyar da ita a yanzu a shekara sha hudu sai a zuwa auren masa da ya a auren da a nuna shi ba uba ne bai isa ba a hana shi ba mulkin da muke ba ko jahiliya a lokacin an ci gaba a dimokuraɗiyya a inda ake kare kowa haƙƙinsa na bil'adama ya kamata mai martaba su duba maganan nan da idan rahama a yi ma mutumin nan adalci a maida masa yasa irin wannan takardama ta faru a jihar kano amma a matsayin shi kanshi sarkin kano mai girma lami da sanusi ya shiga ya ruwa ya tsaki ya tabbatar da yarinyar nan abin da ya faru mai suna isa kina an maida ta ga iyayenta yau tana a jihar ta aka maida ta don haka muke roƙo shi kanshi mai girma mai martaba sarkin katsina ya bi gurbin abin da mai martaba sarkin kano ya ya shiga a matsayinsa na uba idan yarinya nan ta kai lokaci na aure shekara ta takwas ba abin da zai hana aurar da ita in addini take so duk wanda ta zaɓa za ta yi ta je ta yi mu da abin da muke magana shine yaren nan karama ce bai kai ba kuma yanzu kan minista ta mata ana kan kamfen duka kasashe goma sha biyar na afirka suna tsaya su ga cewa sun yi yaƙi akan aurar da yara wanda ba su isa ba ranar litinin shirin tashar talabijin ta ait da ake kira kakaki ya yi hira da bangarorin da ke wannan takun sakar da suka hada da ita kanta habiba da waɗansu jami'ai suka kai tashar da ke abuja da kuma mahaifinta isiyaku da lauyan sa a ɗaya bangaren bayan hiran ne na nemi jin ta bakin mahaifin habiba ga kuma bayanin da ya mani yau mun shiga cikin wannan talbijin su kuma sarki ya turo wa'ansu manyan hadari guna amma cikin su gaskiya duk ƙarya suke yi inda duk zancen da suke mana a gaskiya ba gaskiya a ciki sun tambayi yarinya cewa shekara ta nawa ta ce shekara sha takwas gare ta to alhalin wanta shi ke da shekara sha bakwai yau ita kuma cikin wata biyu da muka shiga shi ne ta samu shekara sha biyar saboda haka gaskiya maganar gaskiya ita kenan ba wani da zai iya faɗin sunan lokacin da aka haifi habiba in ba ni ba ni na haife ta shekara ta sha biyar kenan yanzu sadda abin ya faru kuma sha hudu ne a gaskiya kenan saboda haka duk wani nan da ya zo nan ya yi wata magana nan a gaskiya ta karya ce kawai ya mu. ya wato ainihi wani bayani ya kawo ku nan inda kuken? To faɗi shekarunta ta isa ta yi wannan aure shi sa suka kawo ta to ni kuma a gaskiya ba da yau na ba ba da sanyewa ta ba sarki ya mutu wannan aure saboda haka ina cewa sarki gaskiya a fadilin tashi ta ji tsoron Allah Allah ba yana nan yana ganin duk abin da ake yi akan wannan magana ta Habiba ni isiya kuna riga na ɗaukawa raina in zai yi na nama na sai ya bani yata saboda haka ni a dawo min da yarinya ta Shirin domin iyali bai samu jin ta bakin Habiba bayan hirar tasu da tashar talabijin ba. To sai dai da yake yau ne za a yi zaman farko domin sauraron karar da mahaifin Habiba ya shigar yana neman a mayar masa da ‘yarsa. Banda jin abin da aka yi a wannan zaman, shirin domin iyali zai nemi yin hira da lauyoyin bangarorin biyu tare idan hakan ta yiwu. Za mu kuma nazarci abin da dokar ƙasa ta tanada dangane da hakkin iyaye kan abin da ya shafi ‘ya'yansu. da ikon da dokar ƙasa ta ba hukuma kan abin da ya shafi dangantakar iyaye da 'ya'yansu. Yau dai inda za mu dasa aya kenan a shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma salomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Cewa madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. kimanin kashi biyu cikin asibitocin jihar borno a najeriya inda ta'addancin boko haram ya daidaita an lalata su ko kuma sun daina aiki a cewar wani sabon rahoto hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa a jiya laraba a cikin rahoto na ta cewa akalla kashi 35 cikin 100 na asibitoci 743 a jihar sun lalace kwata-kwata jama'an suka ce wannan adadi ya bayyana ne a wani rahoto na farko bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar borno suka kaddamar da wani tsarin tattara bayanai akan matsayin aikin kiwon lafiya a jihar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban moon ya yi allah wade da mamaye da, mamaye da eh, ofishin shugabancin hukumar zaben kasar gambia da jami'an tsaron kasan suka yi kuma ya kira gare su da su fice a cikin ginin nan take to ma da Allah gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawo da wani sabon shiri amma kafin mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga malama Amina da mai gidanta malam Abdulrahman Suyudi Raji saboda rasuwar su Fatima wacce ake wa inkiyar zahra'u muna kuma ta'aziyya ga mijin takanal Musa Muhammad Adamu na rundunar sojin Najeriya da ke jaji a jihar Kaduna Allah ji kanta da rahama a gefe ɗaya kuma muna taya barista hassan da ɗan uwansa shi ma barista husaini murna saboda ɗaurin aurensu da malama saratu da kuma maryam wadda za a yi gobe juma'a da misalin karfe biyu da rabi na rana a masallacin juma'a na demsawa a jimaita jihar adamawan najeriya allah ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin baba ya kuma keri wadda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirin shirinmu da kuma injiniya malam john wadda ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.